Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin da ke tattaunawa kan hanyoyin samar da zaman lafiya a tsakanin al'umma da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce jagorar shirin. nisanta sai mun yadda za mu daidaita. A yau shirin zamantakewa ya duba yadda al'ummomi a jihar Plateau musamman mabiya addinin Krista daga ɗariku daban-daban suka yi taron haɗin kai. Malamai da fastoci ku na buɗe hajaja. Aikinku ne ku kai sabon Allah a iya fahimta ta. A karon farko a tarihi, gwamnatin jihar Plateau a yunkurin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin jihar da ke da ƙabilu fiye da hamsin, ta shirya taron waƙoƙi da marabtar watan Disamba da ake gudanar da bukukuwan Kirsimati. Sakataren gwamnatin jihar Plateau wanda shine shugaban kwamitin shirin taron, ya ce manufar taron waƙoƙin shine a haɗo kan 'yan jihar. ba tare da la'akari da bambancin siyasa ko ɗarika ba. Sunana Samuel Lancan Jato, yadda Allah ni ne sakataren gwamnatin jihar Plato. Mm. To me ma'anan wannan? Ma'anan wannan abin ne nuna cewa mutanen Plateau muna muna ɗaya ne muna da bakin mu ɗaya maganar mu ɗaya zuciyar mu ɗaya muna farin ciki muna murna in za mu gudu tare mu sira tare tunanin mu ke. Wato ɗaya ne. ba mu abin maganar kabilanci ba mu abin maganar addini shi ne yake raba mu mu kuma gwamna mai girma gwamna yana so nuna ma jama'a cewa a manta da irin zaman da ake jiya a canja rayuwa mu zo na tare yadda da muka saba yadda iyayen mu suka saba yi ma'anan wannan abu mun ga kowa kwada kowa duk dai mutumin plato ko kai ba krista ba ne in an wanka yana murna za ka yi murna da shi ko ba haka ba yawa tunda muka faɗa da shi yasa muka ce murnar mu da zuciyar mu daya ai ko baka ko baka yi addinin ba ba za ka dole a tilasta ka kai addini ba amma mun zo muna rawa za ka yi rawa in aka zo lokacin da za a yi sallah mu ma za mu yi sallah da kai harkan kenan da muke so a yi daga kaya za a ci gaba da irin wannan taro domin kawo haɗin kan jama'a in Allah ya da kowane shekara za mu ci gaba da wannan eh, shirin da za mu yi kuma banda haka za mu zo ta fannin Eh, da yake ci gargajiya akwai shirin da muke a shekarun da za a shiga wanda kabilai daban-daban za su zo da nasu eh, gargajiyan su zo su nuna ma kowa da kowa duk duniya mu gani don duk wannan abin da muke yi muna so mu dawo da tourism a plateau so da duniya za su zo ke ma kin ji abin da aka faɗa yanzu cewa duk duniya ana kallon mu so duk duniya za su zo su gani a ta haka ayyuka za su bunkasa a fato business zai bunkasa abubuwa da yawa za su zo kuma arziki zai da mana a gida mm. daga ƙarshe wani kira za ka yi ma al'umma jihar plateau domin su haɗa kai su ba da goyon baya ma ita gwamnati domin a samu ci gaba abin da kawai zan ce ma mutane yan uwanmu yan plateau shine za mu yi hakuri da juna mu so juna mu taimake juna in wani dan wanka yana nunwa kana da shi sai ka taimaka mishi shi ma ya samu ya ci so da mu rayu tare shine kawai zaman lafiya ya fi komai da komai Magatakardar Ekuwa rabaran Ayuba a sheshe ya ce taron yana da matukar mahimmanci wajen warware saɓani da samar da haɗin kai. wannan taro na da dimbin tarihi domin na ɗaya mutanen plateau gaba ɗaya ga su a nan da kwanmu da kwarkwatanmu da manya da ƙanana babu wani batun babba babu wani batun karami kin gani har shugaban kasa na soja karu aru-aru da suka shige janar yakubu gawan yana nan gurin zaune olusegun general yana nan gurin zaune banda manyan-manyan hafsoshin soji da suke nan gurin kowa farin ciki yau plateau sabuwa ce sai godiya taro ne na shekara-shekara kana ganin kamar zai samar da wannan zaman lafiya da haɗin kai da ake bukata a yanzu ki dubi fuskokin mutane kowa lafiya yake ta addu'a a samu kuma da kin ga yadda kowa yana ta fara'a duk da sanyin da ake zabgawa ba wanda yake tunane ya tafi domin waƙoƙin da ake jawabai da ake kawa duka suna ginawa zuwa zaman lafiya ne yaya wannan zaman lafiya zai kai har da wayan da ba krista ba ƙwarai kuwa domin kowa abin ya addabe shi kowa yana kuka in rigima ta zo ba ta san krista ba ba ta san musulmi ba ba ta san wanda ba shi da ne ba rusawa take da kowa don haka kowa na farin ciki wannan abu zai kai ko ina ma rabaran Buba Aliyu, shugaban kungiyar Fulani mabiya addinin Krista, ya ce taron ya ba shi damar zama da fahimtar wasu kabilu. Wannan taro za mu ce ma Ubangiji mun gode saboda shi domin ya bude ma mutane da yawa ido domin in haka ne Plato ya ci da yi zai kawo haɗin kai ma ba ma Plato ba ma a Najeriya gaba da ba ma Najeriya ba ma duniya gaba da. daga wannan taro ta yaya za a ci gaba da wannan haɗin kai? wannan ya kamata shugabanni su zauna a kai su gane cewa da yake akwai bafulata ne akwai bintumin birom da bahaushe da musulmi da krista ya kamata su sake zama a kai su duka su da kansu ne za su kawo wannan zaman lafiya amma matsalolin da ake fuskanta irin wannan tarurrukan za su kawo magance shi tun da na ga dukan kabilu ne a wuri. gashi ma sun magance domin a da in an gaba fulatani a wannan area ya zama kamar barewa ne amma yanzu kaga kin sami ne a an mutane kuma ina zaune ana bani martaba to daga ƙarshe ta yaya ku mabiya addinin krista za ku ci gaba da wannan farakarwa na zaman lafiya muna kira ga shugabane fastoci da masu bishara su janye wani kalman da suna kawo na sanarwa a bagadi a wurare daban-daban na rashin zaman lafiya domin shugabane in sun samu sun haɗa kai sauran membobinsa za su haɗa kai rabaran ajan bitrus yaro ya ce yana da yaƙinin samun albarku da dama saboda haɗin kan da aka samu a jihar plateau eh, wannan haɗin kai alama ce ta samun albarku na nan gaba wadda muke so mu samu cikin rayuwarmu mun zo ne domin mu girmama ubangiji wadda ya ba mu rai wadda ya zo cikin duniya saboda zunubanmu ya cece mu mun samu sabon rayuwa a yau mun haɗa kanmu da ba bambancin yare ba kuma wani nuna wariya wai addini amma mu nuna wa waɗanda ma ba su san shi ba domin su zo ga ceto amma kana ga irin wayannan tarurruka na lokaci-lokaci ko kuma a ce shekara-shekara zai kawo wani haɗin kai kwarai kwa in Allah ya da na tabbata na gaskata da cewa wannan zai ɗauke damuwoyi da ke tsakanin kabila da kabila har ma a samu haɗin kai waje guda ɗaya cikin almasu domin dama abin da almasu ya faɗa kenan a cikin afisawa sura hudu aya sha uku sha hudu sha biyar sha shida ya ce sai mun iske haɗin kai irin ta almasihu to abin da wannan taron zai kama na kenan Taro ne wanda tsofaffin shugabannin ƙasa biyu wato Janar Olusegun Obasanjo da Janar Yakubu Gawan suka halarta na kwanaki uku. A jawabinsa, Janar Yakubu Gawan ya bayyana cewa jihar Plateau ta sha fama da matsalolin tsaro, don haka yake fatar taron zai kawo haɗin kai da za su magance matsalolin. You've gone through quite a lot. especially from this part of the country. All young, but we had a duty to keep the country together. You've gone through quite a lot, especially from this part of the country. Idan ba tsaro a yankinmu, in shi ma tsohon shugaban Najeriya janar Olusegun Obasanjo ya yi fatar taron zai ci gaba a kowace shekara. Mai jawabi a wurin taron Bishop Benjamin Kwashi ya ja hankalin al'umma ne da su tuba su kuma gyara tsakaninsu da Allah. Opens the door for the mercy of God to correct what has gone wrong. True repentance brings commendation from God. Zamantakewa, zamantakewa, Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan wanda tun farko ya bayyana cewa taron waƙoƙin kafa ce na haɗa kan jama'a don warware matsalolinsu da samun ci gaba. Thank God for bringing us together and laying the foundation for a new spirit of togetherness. Gwamnoni mana kira mana kira An kuma gudanar da karatu daga littafi mai tsarki na Bible da waƙoƙi daga fitattun mawaƙan addinin Kirista. sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Allahu